Sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana akan mitoci 16, 22 da kuma mita 25 sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Masu sauraron a jamhuriyar Nijar kuma za su iya jin a VOA Africa akan mita 200.5 da ke birnin Yamai sai kuma tashoshin FM na rediyo amfani da sarauniya da fara'a da nomad da dalol da kuma niyya. Za kuma ku iya sauraron mu kai tsaye a duk inda kuke a faɗin duniya ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com. Jama'a Assalamu alaikum Usman Ahmad Kabara ne tare da Grace Alhera Abdu a shirinmu na la'asariyar yau Lahadi 12 ga watan Yuni shekarar 2016 daga nan sashen Hausa na murar Amurka da ke Washington DC ga kanin labaran duniya. wani mahari ya kashe sama da mutane 50 a wani gidan rawa da ke Orlando, Florida yau Lahadi da Asuba ya kuma raunata sama da 50. A yankin yakin neman zaben shugabancin Amurka dan takarar jam'iyyar Republican Donald Trump ya cicciki 'yan jam'iyyar Democrat da kuma na Republican bai daya. kana kungiyar kwadago ta kasa da kasa tana jagorantar wani gangamin shawo kan aikatau tsakanin kananan yara a ƙasashen duniya tallai kyauta tsagirin yankin neja delta kuma a nigeria da ake kira avengers sun fara ginda sharuɗa na tattaunawa sun kafa wasu sharuɗan tsagaita ta'addancin da suka hada da sako tsohon mai bada shawara kan tsaro sambo da suki da mai farfa gandar kafa kasar biafra namdi kanu wasu bukatun sun hada da sake asusun ajiyar banki da ke cike da kuɗi makil na madugun tsagiran neja delta tampolo To haka kuma a jamhuriyar Nijar 'yan adawa ne suka yi watsi da jawabin firaministan kasar game da ayyukan ci gaba da aka tsara za a yi. wahalar da Nijar take ciki na matsalar kuɗi da cancanta ba a ce an yi minista sama da arba'in. 'Yan kasa sun riga sun san an musu aiki kuma aikin nan da ake yi ba a ce garin da aka zaɓi tarayya ba ko garin da ba a zaɓe ta ba. To haka kuma wasu 'yan majalisar Najeriya sun fara ziyartar 'yan gudun hijirar da suka koma muhallansu wato garuruwansu. Ba labarai kaɗai Grace Alheri Abdu za ta karanto muku ba har ma da shirinta na Bushara. Yanzu ga cikakkun labaran duniyar. Jama'a assalamu alaikum barkamu da warhaka ga cikakkun labaran. wani mahari ya kashe mutane hamsin a wani gidan rawa da ke orlando florida yau lahadi da asuba ya kuma raunata sama da hamsin da dama kafin 'yan sanda su kutsa gidan suka harbe maharin suka kuma ceto mutanen da ya ritsa a ciki jami'an cibiyar binciken manyan laifuka ta amurka fbi ta ce ana ɗaukar harin a matsayin aikin ta'addanci a binciken da ake gudanarwa da aka tambaye shi ko karin yana da alaka da aikin ta'addancin mayaka masu tsatsauran addinin islama sai mataimakin jami'in binciken fbi na musamman ronald hopper ya bayyana cewa cibiyar tana tsammani mutumin yana goyon bayan wani ra'ayin addini kawo yanzu dai ba a san dalilin da ya zaɓi kai hari a wannan kulob ɗin ba an kai hari ne yayin da birane da dama a ƙasashen duniya ke bukukuwan watan yuni a matsayin watan 'yan luwaɗi da maɗigo. wannan harin ya biyo bayan wani hari da aka kai a london wani mutum ya harbe ya kuma kashe christina cremmy 'yar shekaru 22 da ta yi fice a dandalin youtube wadda kuma ta taba shiga gas wato gasar fidda gwanin mawaka da ake kira the voice yayin da take gaisawa da jama'a a birnin ranar juma'a da dare an kama james loibi dan shekaru 27 dangane da kisan nata a yakin neman zaben shugabancin amurka dan takarar jam'iyyar republican donald trump ya ciciki 'yan jam'iyyar democrat da na republican din bai daya a wajen gangamin yakin neman zaɓe da ya gudana a birnin pittsburgh na jihar pennsylvania da kuma tampa florida jiya asabar trump ya shaida wani taron da akalla mutane dubu biyu a tashar jirgin sama ta pittsburgh cewa ina son ganin shugabancin jam'iyyar republican ya ƙara ƙarfi ƙarfin ikon faɗa a ji da basira ya kuma kasance mai ƙwarjini wannan hannunka mai sanda ne ga shugabannin jam'iyyar republican cewa jam'iyyar tana iya rasa kujerunta a majalisun wakilai da kuma na dattijai trump ya ce zan ci zaɓe amma waɗansu mutane ba za su ci zaɓe ba a tampa inda trump ya rungumi tuta amurka domin nuna irin ƙaunar da yake wa ƙasarsa ya cacaki abokiyar hamayyarsa ta jam'iyyar democrat hillary clinton kan batun sakonnin imel da ta aika lokacin tana sakatariyar ma'aikata harkokin wajen amurka inda ya rika kiranta mara gaskiya sai dai ya kuma bayyana tsohon ɗan takarar shugaban ƙasar amurka mitt romney a matsayin wanda ya sha kaye mara zuciya sabili da yaƙi goyon bayansa trump ya kuma ciceki 'yan majalisar dattijai na jam'iyyar republican da ba su goyon bayansa ya ce jam'iyyar republican tana buƙatar gyara wato gyara gidanta idan tana so ta ci zaɓe a halin da ake ciki kuma goyon bayan da hamshakin ɗan kasuwan yake samu ya ragu binciken ra'ayoyin jama'a da tashar labarai ta fox ta gudanar ya nuna cewa clinton tana kan gaba da trump da maki uku yayin da kamfanin dillancin labarai na reuters ya nuna jam'iyyar democrat ɗin tana kan gaba da maki takwas gwamnatin rikon ƙwaryar ƙasar libya da majalisar ɗinkin duniya ta jagoranci kafawa tana ikirarin cewa ƙaddamar da farmaki da yake dab da kakkaɓe mayakan isis daga birnin sirte alama ce da ke nuna cewa tana ƙara tasiri farmakin da ya samar da galaba a cikin kwanaki uku na ƙara ƙarfin gwiwa cewa faɗi tashin gwamnatin gambiza ta gna tana iya girka sabuwar rundunar soji ta kuma rinjayi mayakan da ke mara haramtacciyar gwamnatin baya a gabashin ƙasar su bijire sai dai gwamnatin haɗin gwiwa har yanzu tana fama da faɗi tashi har a yammacin ƙasar abin da ya fito fili a ƙarshen makon nan lokacin da babban mai shigar da kara na tripoli ya ba da tabbacin cewa an gano gawarokin mutane da dama magoya bayan tsohon shugaban ƙasar moma gaddafi kwanaki kalilan bayan da aka sake su daga gidajen yari mutanen na cikin gungun mutane biyu da aka tsare a gidan yarin al ruwaimi na birnin tripoli ko kuma sansanin mayakan sama na mitiga da ke babban birnin ƙasar da aka umurta a sake su. an fara gano gawarwakin ne ranar juma'a a sassa daban-daban na birnin shida daga cikinsu kusa da tashar jirgin sama ta ƙasa da ƙasa da ke tripoli waɗansu jami'ai sun ce sun shaida murya amurka cewa zuwa yau lahadi sun samu gawarwakin mutane goma sha bakwai an kuma gasawa mutane a ƙuba kafin aka kashe su gwamnatin haɗin gwiwa ta fitar da wata sanarwa tana allah wadai da kisan ta kuma sanar da cewa ta ayyana bincike manzan majalisar ɗinkin duniya na musamman a libya martin kobla ya ce ya yi baƙin ciki da kuma ganin takaicin kisan gillan ya kuma rubuta a dandalinsa na twitter cewa tilas ne hukumomi su bincike yanayin da aka kashe su to kuna shan labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc Ƙungiyar ƙwadago ta ƙasa da ƙasa tana jagoranta wani gangamin shawo kan aikatau tsakanin ƙananan yara a ƙasashen duniya da aka ƙiyasta cewa kimanin ƙananan yara miliyan 168 ne ake tilastawa aikin da ya fi ƙarfinsu a ƙasashen duniya ana bautar da ƙananan yaran ne galibi ta wajen sa su aikatau a kasuwannin cikin gida sai dai ƙananan yara suna kuma aiki a masana'antun da ke sarrafa kayayyakin da ake sayarwa a kasuwannin ƙasashen duniya galibi a ƙauyuka ko kuma tsakanin 'yan ƙananan harkokin samun kuɗi. To labaran duniya kuka gama saurara daga nan sashen Hausa na murar Amurka a Washington DC. tsakiyar yankin Niger Delta a Najeriya da ake kira Avengers sun fara ginda sharuɗin tattaunawa ga rahoton wakilinmu Nasiru Adamu El Hikaya daga Abuja. sun kafa wasu sharuɗan tsagaita ta'addancin da suka hada da sako tsohon mai ba da shawara kan tsaro sambo da suki da mai farfa gandar kafa kasar biafra namdi kanu wasu bukatun sun hada da sake asusun ajiyar banki da ke cike da kuɗi makil na madugun tsagiran neja deltan tamfolo sannan da amfani da shawarin kundin taron ƙasa na zamanin jonathan wanda ya nemi bawa jihohi wani sashi na cin gajiyar arzikin yankin su da ƙara jihohin najeriya su fi hamsin daga talatin da shida in ba a yi haka ba tsagiran sun ce za su ci gaba da fafatawar har sai sun kafa ƙasar neja delta. The Nigerian amnesty program is an example of this. The recent spate of attacks by militants disrupting oil and power installations Eh, Nan ma dai sashi ne na jawabin shugaba Buhari a ranar demokuraɗiyya inda yake gargaɗin ɗaukar mataki kan tsageren amma lokaci guda da ta yin shirin jin kai da ahuwa. An tabbatar dalilan tsaro ne suka hana shugaban zuwa da kansa don kaddamar da aikin tsaftace ko gunan yankin Ogoni da ke jihar Rivers daga gurbatar mai. Masana harkar mai na ganin sassauci ba zai sanya tsageren ladab ga gwamnatin tarayya ba. Ga abun da tsohon shugaban matatar man fetur ta Kaduna injiniya Kailani Muhammad ke cewa. Me yasa Amerika ta ce yanzu ita tana kallo za ta zo ma ta mara ma gwamnatin Najeriya baya duk matakin da za a ɗauka ɗauka a bayarsa an fasa bututun mai sun fi goma yanzu abin da ya kamata a yi a kafa state of emergency sai a zo delta a yi hakan nan kaga state biyu nan me yasa yanzu rivers ba su yi ba ai lokacin da ɗan uwansu ke mulki shekara da shekaru ba a ce a je a wanke wannan mai ɗin na ogoni ba yanzu suna godiya sun ce ɗan uwansu ya kasa sabili da haka wayannan jihohin guda biyu in aka sa state of emergency sai a yi musu kamata dinu ta da. kano duk wanda ya cire ya zo ya taba pipeline kamar yadda na yi bayani kwanaki suna kawo zagon kasa kuma yanzu duk wanda suke kasuwanci da najeriya kowa yanzu ya kauce wasu suna zuwa iran ne da, su india da sauransu hakanan masu sharhin na gani ko ɗaya daga cikin sharuɗan da tsagiran suka shimfiɗa ba za su samu karbuwa daga gwamnatin buhari ba da hakan ke nuna maslahar lumana ka iya faskara nasura da mailika kayan murar amurka daga abuja najeriya gama shi mai gina ramin mugunta ta haka zalika kuma wasu 'yan majalisar Najeriya sun fara ziyartar 'yan gudun hijirar da suka koma mahallansu wato garuruwansu ga wakilinmu Ibrahim Abdulaziz da ƙarin bayani. to kome ya majalisun za su yi domin ta da komadar waɗannan al'umma honorable abdulrazak namda shine shugaban kwamitin yare labarai na majalisar wakilan najeriya mu tabbata cewa an sake gina wannan arewa ta soto gabas mu tabbata cewa yayan da ba su iya zuwa makaranta ba sun samu zuwa yaran da sun rasa iyayensu sun samu mazauni mu tabbata duk gidajen da kamar akwai matsala a kirga mutane a tabbata a basu gidaje a majalisa ai muna da wata kwamiti da ake kiranta idps wannan wanda musamman yana kula da eh, harkar yan gudun hijira to kuma tun da ana zaman nan za mu muna sa ido ga nema tana kawo abinci tana kawo ma mutane eh, magunguna amma mu ne muna tabbata cewa wayannan ka sun samu magunguna ne sun samu eh, masuguni ne suna samun abinci shine wanda muke tabbatarwa kuma da dan Allah zamu ci gaba da wannan don su ne suka zabe mu kuma za mu ci to sai dai kuma yayin da waɗannan al'umma ke ci gaba da komawa Mr. Adamu Kamale shi ke wakiltar yankin Madagal da Mijika a Majalisar Wakilan Najeriya yankin ma da 'yan Boko Haram suka tarwaza a baya ya ko bayyana halin da al'umma ke ciki a yanzu eh, mu zagaya local gamas guda biyu na madagali da michika kore da gaskiya na gan abubuwa tausayi tunda wani abun ya faru gaskiya garkuwa mutane ya karye ba abinci ba taki a gona ba gidaje kwance duk wa'annan dai suna nan eh, damoyi kala-kala a kasa mu ziyarce su in ba su hakuri a halin da ake ciki sannan kuma da wasu kayakin da na saya musamman kaya na talafawa mata injina dai mu samu na ka manya-manya mu daddasa a waje wajen ka. goma sha hudu wanda muna zaba mata goma sha biyar mu ba su domin su tamakawa kansu da shi ah, mu je kuma da kayan hawa akwai keke na pep din nan kowane ward mu ba da shi biyu kuma muna tunani ma za mu dan kara har yanzu in Allah yarda akwai motoci har yanzu mu ba da shi guda tara to duk wayannan dai muna yi ne domin mu karfafa su domin halin da suke ciki hali ne mawuyaci hukumar bada agajin gaggawa a Najeriya ne ma ita ke kula da sansanonin gudun jira da rikicin Boko Haram ya raba da gidaje to kowane hali ake ciki a wadannan sansanoni a yanzu Alhaji Sa'adu Bello da ke zama babban jami'in hukumar mai kula da sansanonin gudun jira da ke jihar Adamawa kamar da ka sani yan wadda suke sansanoni mu sun ragu matuka amma cikin kwanakin nan da yake jami'an tsaro suna kokarin fuskantar sambisa wadda suke kauyukan madagali musamman da wadda suke kauyukan goza local government wadda suka suke daura da sambisa forest sojoji suka fito da su sun sake dawowa da su cikin sansanonin mu saboda haka sansanonin ya karu population ya karu daga yadda muka saba na misali Eh, wata ɗaya da ya wuce muna da mutane dubu takwas yanzu an kusan cika dubu goma a sansanonin nan eh, duk da ma an koma ɗin wa'annan wadda sojoji suke ba su shawara su fito daga ƙauyukansu saboda kar su zamanto abin ya ritsa da su lokacin da suke gwagwarmaya da 'yan ta'adda eh, shi yake ƙara yawan wa'anda muke da su yanzu a sansanoninmu. sa'adu bello kenan da ke zama jami'in hukumar nema a jihar adamawa ibrahim abdulaziz sashen hausa na murar amurka daga yola a najeriya. ina bishara ku zo ku ji bayanin zama na lafiya. To sai kuma mu cilla zuwa jamhuriyar Nijar inda 'yan adawa suka watse daga wajen jawabin firaministan ƙasar game da ayyukan ci gaban da aka tsara. Sulaiman Barma gare ka. kimanin biliyan ko miliyar 8,225.3 na kudaden sefa sabuwar gwamnatin ta nishar mai membobi 42 ke bukata domin zartar da ayyukan da ta tsara yi wa 'yan kasar ta nishar a fannoni daban-daban a tsawon shekaru biyar masu zuwa in ji prime minister birji rafini lokacin da yake gabatar da tsarin manufofin gwamnatin tasa a gaban 'yan majalisar dokokin kasa a karshen mako la sécurité 10% l'éducation 25% la santé 10% Firaministan ya ce za a kashe wa fannin tsaro kashi goma daga cikin ɗari na waɗannan kuɗaɗe yayin da fannin ilimi ke da kashi 25 daga cikin ɗari sai fannin kiwon lafiya da ke da kashi goma daga cikin ɗari ayyukan ci gaban karkara da samar da abinci kashi goma sha biyar yayin da fannin samar da ruwan sha ke da kashi tara daga cikin ɗari sannan fannin makamashi da ayyukan gine-gine ke da kashi goma daga cikin ɗari yayin da ragowar fannoni ke da kashi 21 daga cikin 100 tsarin manufofin gwamnatin ta birjira fini ya samu karbuwa daga 'yan majalisar rokokin kasa da ƙuri'u 118 daga cikin 171 yayin da 'yan adawa suka ce a kai kasuwa domin ba su saurari shugaban gwamnatin ba hasali ma sun fice daga zauren majalisar alhaji murtala mamuda dan majalisar dokokin kasa ne na bangaren adawa gwamnati wanda aka ta bisa kan an take dokar kasa saboda akwai bangare da ya kamata a ba mata ba wasu ba abu na biyu cikin wahalar da Nijar take ciki na matsalar kuɗi cancanta ba a ce an yi minista sama da arba'in mutanenmu da suke kasu bai kamata ba a tarihin niger a ce akwai 'yan majalisa da suke kaso wajen tsawon wata uku kuma ba hudu su ba to bisa wannan ma magana mun ce mun Allah da rona abun saboda ba kan gaskiya bane inda niger take yau akwai matsala akwai fatara tattalin arziki ya wargaje babu zaman lahiya babu makaranta babu asibiti yau duka ciki ake mutumin nan ne da wahalo da irin wannan can kenan surutu ne za a zo a yi ba wani abu ne hisa muka kawo magani bai kamata ma irin wannan gwamnatin a ce har a tsaya saurare ta tunda an san duk abin da za su ibahin suke aikata ba sai dai masu linjaye na kwatanta matakin yan adawar da rashin abin fada alhaji shafi'u magarya dan majalisar dokokin kasa ne daga bangaren linjaye yan kasa sun riga sun san an musu aiki kuma aikin nan da ake yi ba a ce garin da aka zaɓi tarayya ba ko garin da ba a zaɓe ta ba ko ina da aiki ya kama yi ake kumya ce a gare su yau su zamna a gaban su su rasa abin da za su haɗi domin in sun zamna a yau da sun ga tonan asiri in harkar minista ne bangaren gwamnati a nan ma da sai mu ce to a ɓangaren gwamnatin me suka yi a cikin gari ma bare su yi a cikin daji a yammacin litinin din da ke tafa ne majalisar dokokin kasar ta nijar ke sa ran rufe wannan taro da aka shafa makonni biyu ana gudanarwa sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar nijar adali Kara sha'afa ana tare ne da sashen Hausa na murar Amurka da ke birnin Washington a gundumar Columbia ga shirinmu na gaba. Jama'a salamu alaikum barkamu da Lahadi. Grace Alheri Abdi ke farin cikin sake saduwa da kowa shirin bishara. Yau shirin ya ɗauko sujadar Lahadi daga majami'ar Graceland da ke Jimeta Yula. za mu yi magana akan bishara wato bishara ikon Allah menene bishara wato bishara ita ce kalmar Allah bishara ita ce ikon Allah Yahaya sura ɗaya a haya ta ɗaya ta ce a tun fil azal akwai kalma kalman nan kuwa Allah ne kalman nan kuwa tare da Allah ne kalman nan kuwa Allah ne a nan kuwa muwa iya sani cewa bishara kuwa Allah ne da karan kanta babu abinda ya kasance na banda wannan kalma ita bishara wato mun iya fahimta cewa bishara bata siya a nan ba bishara shine idan ka sami dan uwanka a cikin tsanani ka taimake shi ko ka kin samu yar uwarki tana cikin wani muguwan hali kuma kin iya kin fitar da ita daga cikin wannan hali ita ce ake kiranta bishara bishara bata siya a nan ba idan yau na gan dan uwana zai fadi a cikin rami ban iya na fidda shi a wannan rami ba halila na zama kamar mutum wanda ya zama yana da kalman ubangiji alma ya musanci ikonsa wato bishara kuma bata siya a nan ba timotaus ta biyu Sura uku aya ta biyar ta ce sun dauki tsifofin ibada amma sun musanci ikonsa na'am ikon bisharar nan wato shine idan har ka dauki aske na bishara ka dauki kalma na bisharar nan akwai abin da ya kamata ka yi kamin a sani cewa kai in nan ka dauki wannan kalman bishara kai in nan kuma kana aikata wannan kalman bishara ka gan dan uwanka bai da riga kai kana da riga ɗaya har goma ya kamata ka ɗauka ɗaya biyu a ciki ka bashi wato kayi bishara mashi Allah a sama ma ya san da cewa kayi bishara ka ka yi wannan don ubangijin Allah ne ba wai don kayi yi ma kanka ba domin kana tara duk wani abu mai kyau da kayi domin sharanta gobe domin a cikin masu bishara ma littafi ta ce da mu za a fara sharanta so ya kamata mu sani cewa idan mun dauki wannan kalman bishara hasken ubangiji ta haskaka a gare mu domin littafi ta ce mu ne hasken duniya idan wannan gishiri kuma ta batar da wannan dandanonta za a tattaka ta a kasa to kuma an an taka ta a kasa wato hasken nan bata cikin bishara bishara ta musunci ikonta kai kuma ka musunci ikon bishara so akwai kalman da ya kamata mu yi amfani da shi a cikin bishara kauna domin ubangijin Allah ta ce idan har kana da baiwan bishara sannan kuma baka nuna kauna ba kayi aikin banza wato dukkan abin da kayin nan ya dawo baya sabili da haka ya kamata mu sani cewa ubangijin Allah yana rubuta duk wani bisharan da kake yi duk wani ahalin taimakon da kake yi ubangijin Allah yana rubutawa akwai mutane da yawa domin ubangijin Allah ya ce sai duniya ga baki ɗaya ta ci wannan bishara kaminan duniyan ta nade kaminan mulkin sa ta sauko to har wa yau za mu samu akwai mutane da yawa wanda ba su san wannan bishara ba so aikin mu ne ko a cikin halin bada namu taimako ko a halin yada ita bisharan a lokacin da ta kamata ya kamata mu sani lokacin nan kalila ne take wato manzo bulus ya sha wahala a cikin lokacin zamanin ya yi bishara an kulle shi an masa bulala an masa duk wani mawuyancin hali amma bai daina wannan bishara ba ya kuwa ce a cikin littafin romawa sura ɗaya aya ta goma sha shida ya ce shi baya kunyan bishara domin bishara ita ce ikon Allah manzo bulus ya yi wannan bishara wanda har ya samu kansa a cikin mawuyancin zamani yahaya shi ma ya yi wannan bishara har aka yanka kansa domin fadin gaskiya fadin gaskiya yana ɗaya daga cikin cikin bishara amma yau mun dauki karya ya zama abinda idan baka fada ba ko a bakin aiki ko a wurin kasuwancinka ya zama to cikas amma mutum wanda yake faɗin gaskiya littafi ta ce abokin Allah ne mai yada bishara ne babu abinda ta fi gaskiya a cikin bishara amma abu ne wanda ta zama duhu a cikin rayuwar mutane idan ka iya kai ma ɗan uwanka wa'azi ya fita daga cikin duhu zuwa cikin aske wannan ko gaskiya babban bishara ne kuma akwai lada cikinta domin akwai a rubuce a cikin littafi bari Allah ya taimake mu yadda muka san da kalman bisharan nan ya yi aiki a cikin mu a cikin sunan Yesu Allah ya taimake mu lokaci ya ba mu damar kawo muku kenan yau sai kuma mako mai zuwa idan maɗaukakin sarki ya nuna mana ku je mu da wani sabon shirin yanzu a madadin wakilin masanusa adamu da ya taimaka wajen ganin nasarar shirin sai kuma kyalab gita co da ya daidaita sautin shirin alheri ke cewa bari salama allah uba da zumuntar ruhu mai tsarki su kasance tare da mu daga yanzu da har abadin abada shalom To an gaishe ki Grace Allah ya samu dace yanzu kuma ga nasihar watan azumin Ramadana daga malamai. Musa Muhammad nake to azumi dai farilla ne ana buƙatar kiyaye shi maganar cewa kiyaye shi ka kame bakinka da cin abinci ka kame gabanka da wajen ta'adi wayannan su ne kaɗan yanzu yanzu za su yanke muka azumi kuma idan kana son wajen ladansa ana so ka yi sahur kusan gari ya waye in ji manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce za ka samu lada mai tsoka idan kuma kana so ka samu ladansa bayan lokacin shan ruwa da an ce rana ta faɗi ka gaggauta ka sha ruwa to shine maganar azumi abin da za ka yi ka samu lada mai tsoka kenan ita kuma sallah ita farilla ce mutum ya kula da ɗahara ya zo ya yi alwala in ya tsaftace in zai bi liman abin da zai yi aka tada ya kama liman ya kabbara shi kabbara to ya samu sallah cikakkiya idan mutum aka ce mamun zai bi liman ya riga liman kabbara ba shi da sallah idan can wajen sallamewa aka ce mamun ya riga liman wajen sallamewa ba shi da sallah kaɗan a yanke abin da sallah take so kenan zakka idan kana da abin da ya kai zakka ko na dabba ne kasan zakka ita ma farillar kanta ne daga cikin abubuwa cika cikin musulunci abubuwa guda biyar din ita zaman kanta take yi idan aka ce kana da shanu guda talatin suka she shekara cur za ka fidda ɗaya ka bayar in kana yi wa Allah da manzansa biyayya ɗaya kenan idan kana da tumaki da awaki ko suna haɗe ko kuma awakinka ne suka kai arba'in ko kuma tumakinka ne suka kai arba'in za ka fidda ɗaya ka baiwa masu su ba naka ba ne a zamanin nan namu na yanzu a ce kana da kuɗi ya kai dubu ɗari bakwai ya shekara cur a hannunka to a nan ne za ka zo ka fidda zakka in kana son allah da manzansa amma idan ba su kai wannan ba ba su kai nisabi ba saboda haka manzan allah sallallahu sallallahu alaihi wasallama yake cewa bahiru amwalakum bi zakati ku tsarkake dukiyoyinku da yin zakka saboda haka duk wanda yake wa Allah da manzansa biyayya zai fi da zaka ya bayar ga masu so kuma dukiyarsa za ta karu ta dawama a hannunsa ita sadaka wacce za ka yi ta nafila ta kasu gida daban-daban akwai sadakar da za ka yi wanda Allah maɗaukakin sarki yake cewa man ja bil hasanati falau ashru amsaliha wanda idan ka yi sadakar guda ɗaya Allah zai baka guda goma akwai kuma sadakar da za ka yi Allah ya baka lada saba'in akwai sadakar da za ka yi allah ya baka lada ɗari bakwai akwai sadakar da za ka yi allah ya baka lada dubu bakwai suna nan daban-daban suke duk sadakar da ka yi a cikin azumi za ka samu lada daidai da za ka kai wata goma sha ɗaya kana sadaka in ka yi a cikin wata ɗaya guda ɗaya ɗin ta fi shauran duka ah, sadakokin da za ka yi wanda ba lokacin cikin azumi ba To mun gode kwarai kafin mu karkare bari mu koma ga innar amal ta sake ba mu kan labaran duniya amma takaitattu wannan karin. Haka yake wani mahari ya kashe mutane hamsin a wani gidan rawa da ke Orlando, Florida yau Lahadi da Asuba ya kuma raunata guda hamsin. kafin 'yan sanda suka kutsa gidan suka harbe maharin suka kuma ceto mutanen da ya ritsa a wurin jami'an cibiyar binciken manyan laifuka ta amurka fbi sun ce ana ɗaukar harin a matsayin aikin ta'addanci a binciken da ake gudanarwa da aka tambaye shi ko harin yana da alaka da aikin ta'addanci da wasu masu mayaka masu tsaurin ra'ayin addini suke kaiwa sai mataimakin jami'in binciken fbi din na musamman rona hofa ya bayyana cewa cibiyar tana tsammani mutumin yana goyon bayan wani ra'ayin addini kawo yanzu dai ba a san dalilin da ya sa ya kai hari a wannan club din ba an kai harin ne yayin da birane da dama a kasashen duniya ke bukukuwan watan yuni a watsayin watan 'yan luwaɗi da maɗigo a yakin neman zaben shugabancin amurka ɗan takarar jam'iyyar republican donald trump ya ciciki 'yan jam'iyyar democrat da na republican bai ɗaya a wajen gangamin yakin neman zaɓe da aka gudana a biranen pittsburgh na jihar pennsylvania da kuma tampa florida jiya asabar trump ya shaida wani taron akalla mutane 2,000 a tashar jirgin sama ta facebook cewa yana son ganin shugabancin jam'iyyar republican ya kara kaifin ikon fada a ji da basira da kuma kasancewa mai kwarjini wannan dai hannunka mai sanda ne da ya ga shugabancin jam'iyyar republicans in cewa jam'iyyar tana iya rasa kujerunta a majalisun wakilai da na dattijai trump kuma ya ce zai ci zaɓe amma waɗansu mutane ba za su ci zaɓe ba hukumar wasannin kwallon kafa ta duniya fifa ta ce waɗansu sakarkarin 'yan ta da zaune tsaye sun haifar da wani tashin hankali wanda ya zama abin kunya a wajen gasar kwallon kafa da aka gudanar jiya asabar a birane biyu na ƙasar faransa kungiyar wasannin kwallon kafan ta kasa da kasa ta yi kuma allah wadai da wannan tashin hankali to allah ubangiji ya kyauta da kuma takaitattun labaran shirinmu na wannan lokaci ya kammala amma kafin mu sallama muna miƙa gaisuwar ta'aziyya ga Alibi barka hassan malumfashi da kannansa domin rasuwar mahaifinsu wanda allah ya yi wa rasuwa yau da rana bayan da doguwar jinya allah ya ƙara dangana mu kuma ya kyautata ƙarshenmu mu a madadin ita salhira abu da ta taya ni gabatarwa da cuba hero ne da ya ba da umarni sai kuma injiniyan mu yau alfred santos ni usman ahmad kabara daga nan sashen hausa na murya amurka a washington dc ke cewa allah ya tabbatar mana da alkhairinsa mu zama lafiya sai kuma da safe za a ji abokan aiki